sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babban rana 16 ga watan Disamban shekarar 2016 akan mitoci 25, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon FM 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makiri ne tare da sahabu Imamu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji kanun labarai, wato kafin ku ji labaran namu ga kanunsu. Sakataren tsaron Amurka ya tabbatar wa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ake da ƙungiyar ISIS. amurka ta zargi shugaban rasha a zaman wadda ya bada umarnin wato satar bayanai domin katsa dandan a zaben shugaban kasa da aka yi a kasan nan watan jiya ƙungiyar tarayyar turai ta ƙara tsawon wa'adin aiki da takunkumi da kasashen yammacin duniya suka kakabawa rasha to bayan kun ji labaran duniya za ku ji irin kokari da majalisar wakilan najeriya ke yi wurin kare tallafi da aka baiwa 'yan gudun hijira a kasafin kuɗin baɗi duk wanda ya je ya sa hannu a cikin kawar da wayannan abubuwa saboda dalilai da ya sani ko kuma saboda son zuciyan shi mu ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar mun kwato al'umma hakkinsu a jamhuriyar niger kuma ana yunkuri ne na tabbatar da zaman lafiya tsakanin addinai eh, abin da ya shafi addinin ka can kana can bangaren ka daban wanga ma yana akan bangaren addinin shi daban amma da ita zamantakewa ba a hana ba haka kuma akwai shirin lafiya uwar jiki da juma'a ali za ta gabatar to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakataren tsaron amurka ash ya sake tabbatar wa kawayen amurka cewa washington za ta ci gaba da zama jigo ko kuma za ta taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ake da ƙungiyar mayakan sa kai ta isis ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnati da donald trump zai yi wa jagoranci kata wadda ya jawabin buɗe taron tsare-tsare na amurka da ƙawayenta na karshe ƙarƙashin gwamnatin obama a taron da ayar tambaya da ta mamaye taron kan irin dabarun da gwamnati mai jiran gado za ta ɗauka fafatawa da tsagerun isis abinda ƙasashe da ke turai suka damu da shi a wannan taro sakatare kata ya ce ba zai bada wani alkawari ko tabbaci kan sabuwar gwamnati mai zuwa ba duk da haka ya sani cewa amurka za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a wannan yaƙi karkashin shugaba obama dai amurka tana da dakaru dubu biyar a iraki ta gwammace amfani da kananan eh, tawagogin sojoji na musamman da masu ba da shawarwari ga sojojin kasashe da suke ciki wato iraki da siriya wato kasar iraki a yaƙi da mayakan sa kan sai dai shugaban na amurka mai jiran gado da ma mutumin da ya zaɓa ya zama sakataren tsaro na amurka sun soki yadda amurka take tunkarar yaƙi da ƙungiyar ta isis har ma janar matis mai ritaya yana cewa sabuwar gwamnatin za ta gaji matsaloli ne kawai kan dabarun da amurka take amfani da su a wannan yaƙi. a hali da ake ciki kuma fadar white house ta shugaban amurka jiya alhamis ta yi nuni cewa wato shugaban rasha vladimir putin shine ba da umarni a kai hare-hare ko kutse ta kwamfuta domin dagula zaben amurka ko da yake shugaban na amurka mai jiran gado donald trump ya yi sukan ko kuma ya yi zargi na wannan yunkuri da ake yi cewa kokari ne ake so a yi masa zagon ƙasa saboda nasarar da ya yi samu akan hillary clinton gwamnatin obama ta bata nuna wata shaida kai tsaye a kan wannan zargin da ta yi wa shugaban na rasha ba ikirari da moscow ta kira shi abin dariya ko kuma shirme ne kawai kakakin fadar shugaban kasan amurka josh ernest ya nuni cewa bayani da hukumomin leke asirin amurka suka bayar a cikin watan oktoba cewa irin wannan kutse sai manyan jami'an kasar rasha su ne za su iya bada wannan umarnin amma trump ya dora a shafinsa na twitter inda yake cewa rasha ko wata hukuma tana kutse to me yasa fadar white house ta kasa daukar wani mataki na lokaci mai tsawo irin haka me yasa suka fara wato korafi bayan da hillary clinton ta sha kayi ns ya yi wasi da duk wata damuwa na neman yi wa sabuwar gwamnatin amurka makarkashiya yana mai cewa shugaba obama ya fito karara cewa ya yi kudirin ganin an miƙa gwamnati ba tare da wani cikas ba shugabannin kungiyar tarayyar turai da suka gudanar da taron koli jiya alhamis a birnin brussels sun amince za su kara wa'adin takunkumi da suka kakaba rasha na wasu watanni shida taron na wuni daya ya kai har cikin daren jiya alhamis wadda ya kawo karshen shekara mai cike da rudani ga kungiyar mai wakilai 28 yayin da aka ci gaba da ayar tambaya kan makoma da kuma tasirin kungiyar mai kasashe 28 batun ƙara tsawon takunkumi kan rasha bai zo da mamaki ba domin ko a farkon makon nan an ji shugabar jamus angela merkel da kuma shugaban faransa francois hollande sun bayyana goyon bayan su kan fada da takunkumin ganin rasha ta kasa mutunta yarjejeniyar da aka kulla kan a minsk dangane da rikicin da ake a kasar ukraine kasashen suna ɗaukar wannan matakin ne duk da matsin lamba daga masu zuba jari a turai ciki har da jamus na ganin an rage ko janye takunkumin baki dai saboda buƙatar da ake da shi na makama makamashi masu fashin baki suka ce rashin kwarin gwiwa na ci gaba da aiki da takunkumin da aka kakaba a rasha ba zai rasa nasaba da kudirin da shugaban amurka jiran gado donald trump ya nuna na aiki kudda kudda rasha wajen warware matsaloli da kuma yaƙi da ta'addanci ba ana shan wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na muryan amurka a birnin washington dc Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross da wasu ƙungiyoyi da suke ayyukan jin kai sun ce kimanin fararen hula dubu biyu ne aka kwashe daga birnin Aleppo a jiya Alhamis cikinsu hada waɗanda suka ji rauni. An ga jerin gwanon motocin jigilar majinyatan da wasu manyan bas-bas masu launin kore suna barin wato birnin inda yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan dai ya kasance wato cibiyar tarihin musulunci ne da al'adun larabawa kamin yakin basasa da ƙasar ta shiga ya daidaita birnin motocin sun bi ta yankin da ke hannun gwamnati kamin daga bisani suka shiga wani yanki da ke hannun 'yan tawaye a lardin wasu daga cikin fararen hula sun gode wa allah da ya tsirar da su daga wannan birnin duk da cewar sun bar gawarwakin 'yan uwansu da kuma aminansu karkashin raguzan gine-gine wadda a da makarantu ne da gidaje da kuma wuraren kasuwanci a jihar carolina ta kudu a nan amurka gungun masu taya alkali yanke hukunci sun samu wani fitaccen dan warin launin fata dylan roof dan shekaru 22 da haihuwa da laifukan da suka saba dokokin ƙasa na harbewa da kashe bakar fatar amurka tara a wani coci mai dimbin tarihi a birnin charleston a bara hakanan an same shi da laifin hana mutane tafiyar da harkokin addini saboda kashe mutanen wato lokacin da suke nazarin babur ranar 17 ga watan yuni bara a cocin da ake kira emmanuel african methodist roof bai nuna wata damuwa ba lokacin da aka bayyana sakamakon zaman masu ta alkali yanke hukunci dalan zai sake fuskantar waɗannan masu ta alkalin yanke hukunci ranar uku ga watan janairu lokacin da za su yi shawarwari kan ko a yanke masa hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai labaran duniya kenan aka je daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla majalisar wakilan najeriya ta ce za ta ba da muhimmanci ga tallafa wa 'yan gudun hijira a najeriya a kasafin kudi wadda shugaba muhammadu buhari ya gabatar mata mataimakin shugaban kwamitin majalisa akan waɗanda suka fada cikin bala'i da ake kira honorable ali isa jesse shi ne bayyana haka a wurin wani taro da hukumar bada agaji lokacin bala'i ta neman ta shirya a jos ga wakiliyar sashen hausa zainab babaji da karin bayani A cewar Honorable Ali Isa a kullum burin majalisar shine ta daɗaɗa wa al'umma ta kuma tabbatar talakan da take wakilta na cikin walwala da kwanciyar hankali. Tunda muke duk wani Eh, abin da shugaban kasa ya kawo a kan abin da ya shafi mutane yan gujin hijira ba mu taɓa rage ko kalilan ba sai dai in muka samu dama ma mukan kara masu yanzu shugaban kasa ya kawo mana kuduri kuma za mu duba duk abubuwan da ya faɗa kuma wannan area yana cikin inda muke tunanin za mu mai da hankali sosai don mu tabbatar cewa particularly a north east al'umma sun koma gidajensu kuma waɗanda suka bar makarantu sun koma suna karatu. honorable isa ya jaddada cewa majalisar za ta ɗau mataki kan duk wadda ta samu da karkatar da hakkin 'yan gudun hijira. so muna nan muna bincike kuma a matsayin mu na 'yan majalisa duk kuɗaɗen da muka yi aka yi appropriating ya dawo kuduri za mu yi duk abin da za mu yi mu bi kadu mu tabbatar cewa al'umma ɗin nan idan an ce za a gina asibiti a wuri kaza mu tabbatar an gina masu idan an ce za a taimaki mutanen borno yobe da abubuwa ka za mu tabbatar an kuma duk wanda ya je ya sa hannu a cikin kawar da wayannan abubuwa saboda dalilai da ya sani ko kuma saboda son zuciyan shi mu ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar mun kwato wa al'umma hakkinsu Darakta janar na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Muhammad Sani Sidi ya ce sun shirya taron ne don tattauna nasarori da matsaloli da suke fuskanta da kuma gano hanyoyin da majalisar wakilan za ta ƙara ba hukumar don gudanar da aikinta. Na farko dai nema ɗin nan mu ne muke kan gaba wajen kula da mutanen nan na 'yan gudun hijira a North East. tare da abokan aikinmu da kuma eh, 'yan majalisar tarayya 'yan un kenan muke taimaka mutane da kuma jihohin da suke northeast kar amanta cewa nema dinnan kuma tana kula da wasu matsaloli da suke tasowa a wasu jihohi ba lallai northeast ba da haka an samu nasarori kwarai da gaske to amma waɗanne matsaloli kuma ake fuskanta to matsaloli shine al'amuran nan kullum karuwa yake yau kana kula da wannan al'amari sai wani ya fito kuma kowa ya san yanzu banda ma north east abin da ke faruwa a north west musamman ma zamfara kullum ana rasa rayukan mutane mutane kuma ana koransu daga gidajensu ana sace matayensu ana menene ba abin da ba a yi saboda haka matsaloli ne mai yawan gaske. Darakta janar na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa Muhammad Sani Sidi Na kuma zanta da Honorable Talatu Yohana, mamba mai wakiltar Lamurde, Numan da Demsa a jihar Adamawa don jin halin da al'umman yankin nata ke ciki. Yaki na sauki, amma ba za a guji cewa bai kare ba. Sauki kam an samu sauki, amma kuma sai dai akwai masu bin bayan fage suna ɗan cima mutane mutunci. Muna kokari mu gani yaya gwamnati za ta taimaka mana, mu ma mu taimaka ma 'yan uwanmu. Shi yasa kun gani mu a kwamiti namu mun zo mu zanna da ku mutanen nema mu haɗa karfi da karfe mu gani yaya ne za mu ci ma burinmu Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa dai ta tabbatar da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu ke gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma Dalla a jamhuriyar niger kuma wato kungiyoyin katolika ne suka shirya wani taro wa shugabannin addinan musulunci da na krista akan zaman lafiya wakilin haruna mamman ya shirya mana rahoto a kai Ƙungiyoyin sun gudanar da ire-iren waɗannan tarurrukan a ƙasashen Kenya da tarayyar Najeriya kuma kuda Sani Sina na ɓangaren addinin Kirista a ƙarƙashin Kadaf da garin Maradi ya mini ƙarin bayani game da muhimmancin wannan taron. Don mu samu mu yi zama tare da Kiristoci da Musulmi don a yi tattalin zaman lahiya. saboda wannan aikin da muka fara a nan muke kawo mu ma tallafi cikin irin wannan aiki da mata da samari eh, samari kama wanda ba su aikin abun yi muka hada su cikin wani kungiya da kiristoci da musulmi don su aiki tare don a san zaman tare a san juna a yi annashuwa tun dama suna da kungiyoyinsu wanda suke kama mu juna suna ba juna bashi tsakaninsu don a samu abin yi to sai muka kawo musu kuma taimako don kuma su hadu kungiyoyin mata na musulmi da kungiyoyin mata na kristoci sai suka hadu suna aiki tare a janguriyar nijar dai sama da shekara guda da ta gabata ne an ka fuskanci waɗansu hare-hare akan mujami'ai na krista da sauran wuraren da suke amfani da su akan haka wani babban malamin addinin islama cewa da malam muhammadu dan waziwa da ke halarta wannan taron ya yi mini karin bayani game da irin ababen da ire-iren waɗannan taruka da suka gabata kyaukyawan abubuwan da suka haifar muna da matasa waɗanda an ka ɗauka na wajen ɓangaren musulmi da na wajen ɓangaren kirista waɗanda suna suna aiki tare tsawon shekara guda suna kasuwanci suna zamantakewa suna cuɗanya kowane na darajantar da wani kuma akwai mata ɓangaren musulmi akwai mata bangaren kirista waɗanda an ka ɗauka suna suna cuɗanya suna zamantakewa ko wani ana gane ma juna ga ta yadda ake yi ta zamantakewa don haka ana zaman lahiya cikin kwanciyar hankali kowa yana darajantar da wani eh, abin da ya shahi addinin ka can kana can bangaren ka daban wanga ma yana akan bangaren addinin shi daban amma da ita zamantakewa ba a hana ba tun da wurare da yawa suna gama kowa da kowa ka kasuwa na iya ta hada musulmi ta hada kirista gona na iya hada musulmi ta hada kirista sannan irin tasha in za a shiga tana iya haɗa musulmi ta kirista wannan taron dai da ya shafi bangarorin addinan musulmai da kirista zai shahe tsawon kwanaki biyu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gaida haruna mamman wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma karfe 12 da minti 16 na dare kenan a nan washington dc yanzu ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne ko da yake wannan wasiƙa ta daɗe. <laughs> To hajiya. <laughs> za mu fara ne da wasiƙan mu Janatu ɗan Dime. To. Shehu ɗan Tarma a can Kakumi Bakori jihar Katsina Najeriya. To. Ta ce wai don Allah wai akwai maganin da mutum zai sha in yana da ƙiba kuma ya, ya rage ƙiba? eh akwai maganin da za ka iya sha ka rage kiba <laughs> amma ba magani ɗaya ba ne ai eh, ba magani ɗaya amma duk magungunan da ake sha a rage kiba suna da illa kwarai da gaske hajiya eh to da farko tuko in mutum ya sha ɗin zai samu biyan bukata zai samu biyan bukata musamman in ya hada da motsa jiki to to eh, galibi eh kenan hajiya eh wato galibi magungunan nan in ma zaka sha sai ka hada da motsa jiki kenan eh sai ka hada da motsa jiki sannan za su yi maka aikin. Yakan zo mutum motsa jiki kamar minti talatin zuwa minti arba'in kowane rana kamar kwana shida kowane mako haka kwana biyar zuwa shida kowane mako dole ka rinka wannan amma in dai don ka sha magani ne kawai ka ce za ka rinka dage kiba to wannan ba zai aiki sosai ba hajiya. to likita ai kayi magana ka ce akwai illa me illolin irin waɗannan magunguna. to kin san kamar can shekaru da suka wuce akwai magani finfin suke kiransa eh. wato mutane na sha to wannan magani illan da ya so bata mutane zuciya ya sa jikinsu kawai yadda ya bata musu zuciya ya sa waɗansu suna samu kansu ka samu ciwon hawan jini mm-hmm. zuciya waɗansu ma har ya bata masu waɗansu kamar irin su koda to sai nan ƙasa aka hana hana ah, sayar da shi ma musamman akwai kuma waɗansu yanzu da suke da su to waɗannan su ana amfani da su amma waɗannan su ma an ka sha yakan sa zuciyanka ya tashi ko kuma rinka rinka rinka ka ji kamar zuciyanka zai fita daga kirjinka wani lokaci. Eh, to amma yanzu abinda masu ilimin kimiyya ke cewa in kana so ka rage jiki eh. ka rinka motsa jiki kuma in za ka ci abinci din ka rinka ce mai kamar so biyu so uku suna kamar so hudu so biyar amma kaɗan kaɗan kaɗan ba ka zauna ka sa tuwo dim dim ka yi ta ci a ba a son haka kuma mutum ya rinka cin irin su ganyayyaki kamar irin su rama zogale da sauransu wanda ba su cika ciki sosai to ka bayanin wasu daga cikin da yake magungunan ma iri-iri ne ba ɗaya bane ne ba biyu bane ne kullum ga ana ta tallan su eh. to baya ga haka kuma wani irin illa ne ko kuma rashin alfanu ne ke tattare da irin waɗannan magunguna da ake talla na rage kiba to yadda muka ce za a rage jikin zai ragu amma kuma bayan kwanaki ko watanni kaɗan sai mutum jikinsu kuma ya ƙara ya ƙara ƙiba sosai wani lokaci abin da ake cewa ma mai koɗin ne ko teɓa kan ƙaru sosai to wani lokaci maimakon kai taimako sai kai sai wani abu ma sai kai bana wato maimakon ma kila idan mutum ya ya rage ƙiba ɗin kuma in ya tashi maidowa sai ya maida kuma fiye da na da eh sai ya maida fiye da da kuma illan wannan shine hajiya kin san na farko akwai tsoka na jijiyan jikin ɗan adam da ke ciki dama to wannan yakan ragu to in ya da sai kuma mai ko teɓa ya ƙaru saboda haka ma jikin mutum jikin zai ƙaru ne sosai hmm, an yi ba a yi ba eh, an yi ba a yi ba shine kawai abinda kamar mutane abinda shawarar da muke ba mutane anan shine ka rage abincin da kake ci ka rinka motsa jiki kowane lokaci in kai wannan to ba wannan maganin da ya kamata ma ka sha motsa jiki din ma likita ai ko tafiya mutum zai rika yi ko eh ko tafiya maimakon kamar yanzu maimakon in ka zo wani zaka aje motan ka ka aje da nisa inda zaka taka ko kuma lokaci in za ka unguwa maimakon ka shiga moto sai ka dan taka e duk waɗannan na taimaka wai ba wai mutum kullum zai tashi ta gudu ba ne in ka an so fi ma ka dan taka ka je unguwa nan ka je nan ka je kana takawa ma wannan ma yafi aiki yafi amfani amma ka rinka yin shi kullum eh, minti talatin zuwa arba'in ko so uku a sati ko eh so an fi so a yi mutum kamar so biyar amma ko so uku ka samu alhamdulillah to eh To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da ita malama murjanatu da kuma sauran masu sauraron mu. To shi kuma Muhammadu Inuwa direba. To. Ya ce idan ya kwanta bacci sai ya ji baya iya tashi. To shin ciwo ne yake fama da shi ko ko menene me yasa? To ya danganta in dai kawai ya kwanta bai iya tashi ne a da ya ganta ko gajiya ne ko kuma wani irin kasala yake faruwa in dai kawai kwanta ko lokaci bai ita ya kamata je wani likita a duba shi sosai don bai kamata mutum ya kwanta ya kasa tashi ba hajiya tana yiwuwa alama ce ta wata cuta eh akwai alama ne na wani abu da ke faruwa a jikinsa hajiya to eh to idan ya je in yi bayani kamar yadda ya rubuto din aka duba za a iya mishi bayanin abin da ke faruwa da shi eh, insha Allah za a za a bayani kuma za a iya bincike akwai abubuwan da za a iya bincike za a tabbatar abin da ke faruwa To Allah ya sa dace. Ya amin amin hajiya. Shi kuma Faruku Iliyasu kamfanin Bobi a can Kwantagora jihar Eh jihar mu kenan. <laughs> To amma yana zaune ne a namba 29 a Adelaye Street a can Ilopeju a Lagos, Nigeria. Eh. Eh, to likita ya ce wai idan maciji ya sari mutum. To. Idan kuma babu asibiti a kusa. me ya kamata a yi a takaice wani irin taimakon gaggawa za a ba mutum akwai inda ake inda sama da inda maciji ya ce wuce ana kan so a dan daure wanda ake kira tourniquet din nan kenan a daure sama ko kasa a ya danganta da inda yake in kama a kafa ne eh. in kisan jini yakan haura ne ya je zuciya to eh. to sai a ɗaure ta yadda eh, jinin ke haurawa ba zai haura ba eh wanda ba zai ha amma ko da haka ya kamata a yi sauri a kai mutumin likita domin ɗaurewa ma ya kamata a rinka sake shi kaɗan kaɗan amma dole a yi sauri a kai shi wurin likita To likita me zai faru idan ba a yi haka din ba kuma ba a kai mutum gurin likita ba. To in ba a yi haka ba kuma ba a kai mutum likita kuma ba a kin sa akwai wani irin magani da ake ba na kiran shi antidote wanda ke rike karfin dafi din. Eh. To in ba wannan kuma a wannan ba in kuma kwana to yana iya halaka mutum. In dai macijin kin sa akwai dan macijai waɗanda su guban yana iya kasa mutum. Eh to in irin wannan ne kuma kwana to sai kuma ikon Allah. to akwai kuma wanda kila ma take in mace ya sari mutum din sai kwa sai harayya halansa eh, ke sai harayya halansa eh to Allah ya sauke ya amin amin to malam Adamu Liman Junju a can birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya to yace yana fama da gyamban ciki to kuma yana amfani da wani magani ko alhamid ne kuma shi ma a maganin ya mishi amfani sosai amma ba likita bane ya bashi ba ba likita ya je rubuta ba ko kuma ya duba shi ba shi ya amfani da shi ba ya ce wai wani mai irin wannan rashin lafiya ne ya gaya masa wannan magani shi kuma sai ya je sai ya saya ha likita ka sha bayani game da mutum ya je sai magani ko kuma ya sha magani ba tare da likita ya ya rubuta mai ba wani irin illa ke tattare da haka to abin da yasa ba mu son mutane su rinka karɓar magunguna daga wurin ko abokai ko ƴan uwa domin baka tabbatar da abin da ke faruwa a jikinka ba zai zai zai kaman abin da ke faruwa a cikin jikinka ko cikin ka zai kama da wani wani ne amma baka tabbatar ba so in ka sha in ba wanda ya daidaita ba ne zai iya maka illa hajiya shi yasa abin da muke tsoro kenan shi wannan ya yi dace maganin ta eh, karfe shi ya sa Allah ya sa abin da ya dace amma yawanci mutane ba su dace haka hajiya bai ma kamata ba ke bai kamata ba ya kamata in ma yana da abin da ne dauki magani je wani likita ce to kaga abin da nake faruwa ake ke damuna ga abokina yana tsammani irin wani zai iya taimaka mai ka ci mai ka gani hmm, ya je karbi samu shawarar likitansa za a duba shi domin gyamban ciwo yanzu ana iya warkar da shi akwai magunguna kala kala da suke warkar da gyamban ciki yanzu na ai kuma ma ba ba ba ba amfani ma mutum tunda ka san kamar yadda ka sha bayani cututtuka alamominsu sun yi kama da juna sosai to tana yiwuwa kila ma ba ba gyamban cikin ba ne eh don akwai mutane yawanci waɗansu za ka suna tsammani suna ciwon gyamban cikin ne su sha eh in suka sha don akwai nan ma waɗansu mutane gani haka za su tsama suna da gyamban ciki ne aka duba to ba gyamban cikin suke da shi wani sankaran ciki suke da shi kuma wani yana halakar da mutum haka da wuri in kwana yi. to Allah amin so saboda haka ko da yake na shan magani je a bincika eh ko da yake ta mai amfani ba eh je a duba a tabbatar abin da ke faruwa kenan hajiya eh don kada ya zo ya makansa wani abu komai na Allah ne hajiya amma dai ya kamata a je a duba eh to ai ka san masu iya magana suka ce da mugun rawa ga makinta eh. to shi kuma garba alhaji sama'ila ya rubuto ne yana cewa wasu mata idan suna shayarwa eh. ba sa yin al'ada to idan ba su iya al'adar na likita suna iya ɗaukan ciki ko ko ba za su yi ciki ba to za su iya amma zan bayyana da wani abu hajiya in dai mace na tana da ɗa tana yana shan nono. Eh. To masu linka suka ce dai tana shi yana ɗan na shan nono yana kamar a rana zai sha kamar so hudu. Hmm. Da dare ya sha so kamar biyu ko uku. In dai tana haka. Hmm. To yawanci wata shida na farko yawanci da wuya ta kama ciki amma bayan wata shida to yadda kwan cikin halitta ke faruwa zai so mu saukowa to akwai yiwuwar bayan wata shida din da za ta iya yin ciki eh ko ga al'ada za ta iya yin ciki To. Eh saboda haka sai dai in ma suna sai dai ko su rinka daukan wannan abin nan amma in dai bayan wata shida din nan in ma in kuma ba ta ba da nono yadda muka ce din nan ko kafin wata shida ma za ta iya kama ciki. Eh. to kasan kuma akwai ko camfi ne mutane suna ganin cewa idan mace ba ta al'ada kamar tana shayarwa da yake ba ta ganin al'ada ba za ta iya ciki ba eh akwai mata da ba su ganin al'ada sai ga sun kama ciki ai waɗansu yadda jikin mu yake ba duk ɗaya bane hajiya to eh don akwai ɗansu matan ba su ganin al'ada amma shi wannan kwan da kowace mace da shi yana saukowa a saboda haka ya danganci yadda take shayar da jariri ke eh, ya danganta wata farko ne ya danganta yadda take shayar da jariri din in ba ta shayar da shi yadda ya kamata kafin ma wata shidan ya cika tana iya yin ciki. Eh za kama ciki eh hajji za ta iya. To <laughs> ina fatan wannan bayani ya gamsar da shi Garba Alhaji Sama'ila da kuma sauran masu sauraron mu. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa madadin dr ladan jimmai alice daga nan birnin washington dc ke fatar a huta lafiya to yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. alhamis ne gwamnatin kasar malawi ta ba da sanarwar wani yanki na musamman da ta keɓe kuma irinsa na farko a nahiyar afirka inda za a yi amfani da ƙananan jirage da ba su da matuƙa na aikin farin kaya domin kai saƙonni ga al'umma daraktan hukumar da take kula da zirga-zirgar jiragen saman fasinja na kasar alfred tila ya ce galibin shirin na gwaji yana samun goyon bayan asusun tallafa a yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef karkashin shirin jiragen za su yi jigilar jini da ya bushe wadda aka ɗauka daga yara da aka haifa da cutar kanjamau ko sida a cikin watan maris ne malawi ta sami nasarar kammala shirin gwajin aikin da jiragen a yanki mai faɗin kilomita goma daga wata cibiyar kiwon lafiya zuwa babban asibiti da ke birnin kasar lilongwe a halin yanzu kasar tana amfani da babura da motocin jigilar marasa lafiya wajen yin wannan zirga-zirga amma hukumomin kiwon lafiyar kasar suka ce tsadar mai da kuma rashin kyawun hanyoyi suna janyo jinkiri mai yawa wajen kai waɗannan muhimman bukatun kiwon lafiya sakataren tsaron amurka ash ya sake tabbatar wa kawayen amurka cewa washington za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a fafatawar da ake da kungiyar mayakan sa kai ta isis ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnati da donald trump zai wa jagora hakanan kuma fadar white house ta shugaban amurka jiya lamis ta yi nuni da cewa shugaban rasha vladimir putin shi da kansa ya ba da umarni a kai hare-hare ko kutse ta kwamfuta domin dagula zaben amurka ko da shike shugaban amurka mai jiran gado donald trump yana suka ko zargin cewa wannan wani yunkuri ne ko kokarin yi masa zagon kasa saboda nasarar da ya samu kan hillary clinton to da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai da rahotanni da sauran shirye-shirye to amma dai kafin mu yi sallama da ku muna taya dr muhammad indimi shugaban kamfanin oriental energy da mai girma shugaban najeriya muhammad buhari wato murnan aure 'ya'yansu ahmed muhammad indimi da zahra buhari wanda za a yi a yau juma'a idan allah ya yarda allah ba da zaman lafiya allah ba da fahimtar juna tsakanin ma'aurata kuma ya ba da zuri'a masu albarka a hali yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman sahabu imam aliyu da mai bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safe wato daryl smith baba ya kuma makeri ne ke sallama da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka a huta lafiya